uku ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara bakwai daidai da bakwai ga watan oktoba shekarar miladiya ta da goma sha biyar wannan shine kaset na talatin da bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abubakar bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad kundi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da al'adu da tafarki da karantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi da irin yadda manzon Allah yake gudanar da ibadoji da mu'amala da zamantakewarsa da yadda yake harkokin rayuwarsa da duk wani abu da ke da alaka da shi babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tattara bayanai da ainihin yin dirasa akan waɗannan bangarori bangarorin tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama musamman aka lura da cewa ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana nesa da maktabarsa yana halin tafiya daga garinsu na Dimashq zuwa ƙasar Makka don yin aikin hajji Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi idan jama'a masu mun wannan karatu basu manta ba muna ta bibiyan wannan malami al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a inda yake tattauna mana masail game da siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dauko bayanai dangane da yaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake yin sallah ya yake yin kabbara aina yake sanya hannunsa bayan kabbara wani irin nau'in karatu yake yi da me da me yake karantawa a sallah kaza da kaza da kaza da kaza to mun ta yin isharori ga ainihin wasu littafai waɗanda suke da matsayi na watan wuraren bincike masu muhimmanci game da ainihin siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tun kafin ma sallah wasu al'amura da ke da alaka da sallah kamar kiran sallah shi ne nake so na ƙara mana ishara a nan da cewa babu shakka idan mutum yana so ya karanci bayanai na dalla-dalla waɗanda suke shamila comprehensive bayanai details kan Sallah annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka ba zai iya istigna'i daga littafan malam Muhammad Nasiru Dinar Albani ba Allah ya gafarta mashi. wannan littafai guda uku ne aslan akwai littafin aslu sifatis salati ta ainihin malam Albani din wannan shine littafin aslu fatis sala irin wannan haka da ka ganshi mujalladi uku ne wannan littafin ba a buga shi ba sai bayan rasuwan malam albani ɗaliban shi suka fito da rubutun hannun suka buga shi bugun farko da aka yi mishi a ainihin shekara ta hijira na da 1426 kamar shekara goma ɗaya kenan baya wanda malam albani kuma da rasuwarsa shekara kusan goma sha bakwai kenan don yaron su ne hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin yawan kan kwatanta wajen shekaru goma sha bakwai kuma kamancin haka to wannan shine asalin aikin da ya yi na kanikancin tace hadisan sallah a cikin nan akwai dirasa ta asani ɗin da bayanai akan mazahib na ulama dangane da gaɓoɓin sallah tun daga kabbara har zuwa sallama ya yi dirasa ya yi niƙash akan isnadoji da riwayoyi wannan littafin bai bayyana ya shahara ba a rayuwar shi malamin yakan yawan yin ishara dai ka ji ce a cikin al'asul to wannan yake ishara mujalladi uku ga wanda ya shahara al'umma suka san shi shine sifatus saladin wanda nan kuma ya tace asalin matanin ne matanin hadisai ingantattu waɗanda suka zo suna bayanin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine wanda malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama ya karantar da shi yau shi ma kwatankwacin kusan shekaru 20 kenan ya karantar da shi a kasusuwa awa ɗaya ɗaya wajen guda 87 in ba na manta ba 89 ko an yi wasu bangaren na karatukan a muciya an yi wasu kuma a tudun wada a masallacin markazu salafiya dalibai sun san waɗannan karatuka suna nan sa daga cikin karatuka masu matukar gardi a cikin karatukan shi Allah ya gafarta mai sai kuma ya zo ya sake wani ɗan talhisi na yan islamiyya kenan da masu koyon sallah waɗanda ba ɗalibai na ilimi ba shine talhisu sifatus sala na shi malam albani ɗin har ila yau wanda kawai gabobin sallah ne kaman karatu na fiƙihu, cewa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza wannan shi ma malam albani muhammad al rahimahullah ya karantar da shi a cikin kasusuwa goma sha biyar wajen shekarar 1997 shi ma idan ba na manta ba to waɗannan littattafan babu shakka mutumin da ke so ya fahimci sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya istigna'i da su ba da gwargwadon matsayinsa in ɗan islamiyya ne ko mata masu koyon sallah to wannan ma ya ishe su ɗalibai matsakaita babu laifi su kai ga kan ainihin shi matanin sannan malamai masu bincike ba za su wadatu ba sai sun kai ga kan babban ina fata mun fahimci wannan sannan waɗannan kasusuwa na karatukan suna nan a cikin ainihin wato abin nan a cikin kasusuwa waɗanda za a iya samun su a gun masu sai da kasusuwa a nan ko wurare makamantan nan ɗin. sannan akwai littafi wanda ɗaya daga cikin ɗaliban shi malam albani ɗin mai suna abdulkadir Ibn muhammad ba bauzayan aljazairi ya rubuta game da kiran sallah da iqama shine wannan safwatul bayan fi ahkamil iqamati wal adhan na abdulkadir ibnu muhammad bauzayan aljazairi wanda mala albani ya mishi ainihin ta'aliki akai ya karanta kuma ya sahaha duk da yake ya faɗa a cikin mukaddima cewa asalin nuskar da mala albani ya mishi wannan gyare-gyaren san da ya zo buga littafin sai ya neme ta ya rasa da ka iya abin da ya iya tunawa shine kawai ya updating na waɗannan gyare-gyaren littafi ne matukar kima a babinsa wanda kuma a makarantar nan muna da shi kwafi ya fi guda ɗari sa daga cikin littafan da aka kawo su daga kasar ainihin wato amman dan a sai da su anan. waɗanda su mashur suka ainihin sayawa da mala albani rahimahullah ba a samu an ainihin wato sai da su din ba har yanzu a matsayin kayan siyarwa suke amma lokacin da ya dace a sai da su insha Allah za a sai da su wannan tafiya babu shakka suna da kima kwarai game da masail na ainihin kiran sallah da kuma ita kanta sallah Allah ya sa mu dace idan jama'a masu sauraro basu manta ba a cikin wannan littafi za mu tashi ne inda malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza faragha min al-qira'ati sakata bi qadari ma yataraddu ilaihi nafsuhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance in ya gama karatun Fatiha da sura yakan yi shiru da gwargwadon yadda numfashin shi zai dawo ya natsu ma'ana zai yi shiru har sai numfashin shi da ya ainihin ya ta hawa da sauka sakamakon karatun sai numfashin shi ya koma ya tsaya daidai wa daida marafa'a ya daihi kama ta kaddama sannan sai ya sake daga hannayen shi kamar yadda bayani ya gabata wa kabbara sai ya kabbara raki'an sannan ya tafi zuwa ga ruku'u wa wada'a kaffaihi ala rukubatai sai ya sanya ainihin tafukan hannayensa akan guyawunsa kalqabidi alaihima kamar wanda ya kama gwiwa kamar ya kama gwiwa ba wai zai daura ne kawai akai ba a'a zai damke gwiwan ne ina fata muna biye wawattara ya dai sannan sai ya bubbuɗe hannayensa fana hahuma an janabai ya nisar da hannayen daga kwiɓanyarsa wa basaɗa zaharahu sai ya shimfiɗa gadon bayansa wa maddahu kuma ya miƙe shi wa dala kuma ya daidaita walam yansib ra'asahu baya kafe kansa walam yakhfidhu ko kuma ya dukar da kansa bal ja'alahu hiyala zahrihi mu'adilan lahu yana sanya kan shi ne ya tafi daidai wa daida da gadon bayan shi su tsayi ga baki daya ina ganin nan zai bukaci dole sai an yi shi kowa ya gani watan jama'a yadda abin yake ne. sai kawo ba idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi hukumu jama'a kamar yadda malam ya faɗa anan yana daga tsaye bayan ya gama karatu ya miƙe watin ya yi shuru hannun fashin shi ya dawo gare shi sai kabbara sannan ya tafi ruku ya ce yana sanya hannayen shi akan gwiwa kamar ya makale su ba wai shimfiɗawa haka ba ana gani na baya can suna gani ko haka mun gani haka kalkafi da alaihi kamar ya riƙa gwiwa ba kamar ya shimfiɗa ba kawai sannan waɗannan hannayen nashi kuma yana buɗa su haka zai buɗa su yadda ba za su zama suna jikin kwiɓan ya shi musamman tun da shi liman ne yana tsaye ne shi kaɗai wataƙila wanda yake cikin sahu ba dole kowa ya samu halin yin haka ba ina fata mun gana wannan sannan gadon bayan shi gaba ɗaya yana miƙewa wato baya yin haka ya doro ko kuma ya lankwasa shi ta jiki a yana miƙar da gadon bayan shi da wuyan shi da kan shi duka suna tafiya tare da gadon bayan ba tare da ya miƙo shi haka ko kuma ya lankwasar da kan shi. ina ba ta mun gane kamar haka ke ya yi haka wataƙila kai na bai tsaya sosai ba ko to haka aka ce annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya kamata kowa ya yi jama'a shine irin na manzon Allah din ina bata mun gane irin na manzon Allah shine kadai daidai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ruku'un sa kamar yadda hadisai suka siffanta duk wani abu wanda ba haka ba to zai zama ko dai kawai mutum yana yi ne irin yadda yaga ana yi a garin su ko kuma ma bai matsaya lura ya ake ba kawai yana yi ne yadda yake yadda ya so ra'ayin shi ne kenan ba addini bane Allah ya tsare mu wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim ya kasance yana faɗan wannan tasbihi a cikin ruku'u yace subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma wa taratan yaqulu ma'a zalika wani lokaci yakan faɗa tare da wannan subhana rabbiyal azim din sai ya ƙara aw muqtasiran alayhi ko kuma ya takaitu akan wannan mai zuwa din ma'ana ko dai ya ƙara shi akan subhana rabbiyal azim ko kuma ya takaitu akan shi kadai ga abin da yake karawa din yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli tsira da amincin Allah su tabbata ma'ana subhanaka allahumma rabbana Sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu wa bihamdik Allah ina neman ina yaba maka ya Allah Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mana zunubaina wato wani lokaci ya ce subhana rabbi al’azim sai kara da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli wani lokaci kuma sai a akan cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli wa kana ruku'uhu al-mu'tadu miqdara ashr tasbihatin gama garin ruku'u da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi shine zai yi wannan tasbihin kamar kafa goma kuma zai yi ne yadda yake karantawa ne ba wai gaggawa yadda mutane suke ba A'a zai karanta ne da lafuzan suna fita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har yayi kafa goma ko gwargwadon haka ina fata muna ganewa jama'a wa amma hadisul bara ibn azib radiyallahu anhu ramaqtu salat as-salata khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallama yace hadisin barau dan azib kuwa wanda yace na tsaya na auna tsayin sallah da muke yi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana qiyamuhu wa ruku'uhu fa'atidaluhu fasajadatuhu tuhu ma baina sajadataini qariban min as sai naga cewa da tsayuwar da yake yi ta karatu da ruku'unsa da dagowar da yake yi daga ruku'u da sujudarsa da dagowar da yake yi daga tsakanin sujuda zaman da yake tsakanin sujuda da sujuda sai naga sun yi kusa da daidai wajen tsawon su fa hadha yace kaga wannan hadisi قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه wasu sai suka fahimci cewa wannan hadisin yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ruku'u ne tsayin sa daya da tsayuwar shi ta ainihin karatun sallah wa yasjudu bi qadarihi haka nan cewa yana yin sujuda tsawon ta daya da wannan ruku'un wa ya'tadilu kazalika haka kuma miƙe wanda yake bayan ruku'u da zaman da yake bayan sujuda dukkaninsu tsayinsu guda wa fi hadha al-fahmi shay'un yace a cikin wannan fahimta akwai wani abu na kuskure li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yaqra'u fi subhi bil mi'ati aya aw nahwiha cewa dan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantawa a sallar asuba ya karanta aya 100 ko kwatankwacinta Waƙar qad taqaddama annahu qara'a fil maghribi bil a'rafi ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karanta suratul a'rafi a sallan magariba wanda suratul a'raf kuwa wato doguwar sura ce daga cikin suraye masu tsayi kwarai alqur'ani wajen shafi 24 ne a alqur'ani irin wannan dan madina sannan ayoyi ne 206 wa tur hakanan suratul tur wadda alal aqalli kaga kamar shafi biyu ce da rabi ko sanan tana da ayoyi kusan guda 49 ko 50 da wal mursalat wanda ita kuma kamar kace shafi guda ko makamancin haka wa ma'lumun anna ruku'ahu wa sujudahu lam yakun qadara hadhihi alqira'a nan abu ne cewa ruku'un da yake yi da sujudar da yake yi to ba su kai tsayin wannan karatu ba wa yadullu alayhi hadithu Anas alladhi rawahu ashabu sunani أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشبه, أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز Anas ya ce ban yi sallah a wajen wani mutum a bayan wani bayan manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda ya kai wannan matashi yana nufin sarkin musulmi na wannan zamani ko kuma gwamna a lokacin a ƙasar madina umar dan abdulaziz allah ya gafarta mishi ya ce ban taɓa ganin mutumin da ya kai shi iya sallah irin ta manzan allah ba kala mai labari ya ce fahazar na ko ahi ashara tasbihatin sai muka kirga a cikin ruku'unsa yana yin tasbihi wajen guda goma wa fi sujudihi ashara tasbihatin a sujuda ma yana yin abu yana yin kusan guda goma haka ainihin Abu Dawuda ya rawaito hadha ma a qauli Anas annahu kana ya ummuhum bisafat wannan kuma tare da cewa Anas ya ce wannan mutumi ya kasance yana karanta musu suratul safat a sallah kaga suratul safat kuwa kamar shafi bakwai ce aya 180 da wani abu kaga kuwa karanta ta da za a yi babu shakka tsayin lokacin ya fi tsayin lokacin da za a ɗauka ana yin tasbihi goma ba haka bane jama fa muradul bara'i wallahu a'lam anna salatahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kanat mu'tadila abinda barau dan azib ke nunawa shine sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance matsakaiciya ce madaidaiciya fa kana idza atala al zaka idan manzon Allah ya tsawaita tsayuwa a tsalar ruku'a was juda. sai tsawaita ainihin ruku'u da juda wai za khaffafa ƙiyama. idan kuma ya taƙaita ainihin wato a karatun sallah khaffafa ruku'a was juda. sai ainihin wato tsagaita ruku'u da sujuda ya taratan yaj'alu ruku'a was juda. wani lokaci kuma yakan sanya ruku'u da sujuda bi qadar al gurgudan tsawon tsayuwar walakin kana yaf'alu dhalika ahyanan fi salati al-layli wahdaha sai dai waɗannan abubuwa ma'ana tsawaita ruku'u da sujuda kamar tsawon karatun sallah manzo Allah yakan yi wannan ne a cikin sallar dare in yana yi shi kadai wani lokaci shine aka ce ya karanta baqara da ali imrana da nisa'i a raka'a guda nan kuma ya yi ruku'u kusan tsayin wannan karatu wato wani abin mamaki jama'a a cikin karatun da muke na da’us ratul mustaqim irin wannan karatun muke ta karantawa kai daga ji kasan daga makaranta ɗaya ne daga sos ɗaya ne suke ɗiba Don wato malami ne da kuma magajin malama. shi sa har aka samu wasu ƴan takifi ba zan faɗi sunansa ba jama'a saboda su ma malamai ne ake kallon su wai suna cewa ibn qayyim yana satan fasahan ibn taymiya wai yana plagiarism kaga wannan magana banza ce domin mene wannan fa ibn qayyim shine malamin da ya gaji karatun ibn taymiya fa yau ba dole ma a ga launin shi a jikinsa ba ha ake mishi lakabi da shehul islami asani idan an ce ibn qayyim ibn taymiya shehul islam shi kuma sai a ce shehul islami asani saboda gaba ɗaya a makarantar babu wanda ya ɗauki take-taken malamin irinsa babu wanda yake da rubuce-rubuce masu nawa'antarwa da ishabi wajen kawo hujja da iya istidlali da alkur'ani da iya hango abin da ke cikin hadisai na fiqh irin shi da ka dole a tare da maganganu irin na ibnu taimiyya a cikin maganganunsa wanda suke kama da juna kwarai wannan ba aibi ne kuma a san da ya nakalto mun karanta a nan kuma za mu ci gaba da karantawa kaji ya ce ƙala shekuna ko ƙala shekul islam ibn taimiyya da makamantansu wasu maganganun ma da yake yi babu inda za ka same su a wani wuri a rubuce amma zai ce wane ya ce saboda maganganun da ya ji a gunshi baka da baka a wurin koyon darasi ko tattaunawa ko muraja'a ko muzakara ko makamancinsu ina fata mun fahimci wannan da haka ba plagiarism bane ba satar fasaha bane a irin magana ibnu fodi ne Allah ya gafarta mushi da ake yaba mushi akan cewa Ibn fodiyo babu shakka aka ce ya ɗauki salo na malamin su shine jibrila ɗan ƙasar ainihin wato nijar umar dan jibril ko sai yake cewa in qila fina bi husni zanni ma qila fa mawjatun ana min amwaj jibrila yace in ana fadan cewa ana mana kyakkyawan zato cewa mun koyi wasu ilmomi yace aini kamar kumfan kogi ne a cikin kogin ilimin malam jibril dan umar to haka ibnu qayyim yake da malamin sa ibnu taymiya wato duk mutumin da ya gaji wani asalan malanta ko wanda ya koya maka karatun alqur'ani ko wanda ya koyar da kai wani ilimi babu mamaki dan an ga ka dauki ainihin asar ɗinsa domin dama abu ne na ɗabi'a malami ya ainihin gadawar ɗalibansa wani burbushin abin da za a gane a ce wannan dai dan makaranta kaza ne kamar yadda iyaye suke gadawa da 'ya'yansu wasu siffofi na halitta ko ɗabi'a ko yanayi ko genetic abin nan halitta wanda za a gane irinsu ne ina fata mun gane wannan da haka a cikin littafin da muke karantawa na iktida'u malam Ibn taymiya Allah ya gafarta mishi ya saki ainihin wato layi yayi istitradi inda yake ta mana magana akan siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama musamman wajen bayani akan tsayinta ko rashin tsayinta da bayani akan menene ma'anar takaita sallah da meye ma'anar tsawaita sallah da yaya kamata a fahimci tsawo ko gadarta sallah a inda ya tike akan cewa abinda ake nufi da gadarta sallah shine abinda shi manzon Allah din yayi a takeici ba abinda mutane suka saba gani ba shine karatun sallah da zaman tahiya kar a yi su da tsayin tsiya a yi su gwargwado amma ruku'u da sujuda a cika su cikawa mai kyau wannan ya saba wa abin da mutane suka al'adanta a masallatai tun a zamun nan baya har zuwa yanzu na tsawaita karatun sallah da tsawon tsiya da kuma takaita ruku'u da sujuda takaitawa mai ban mamaki ina fata mun gane wannan sai zama manzon Allah aka san haka yake to shine abinda shi ma bara'u dan azib yake bayyanawa a cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rawaito cewa manzon Allah yana kaza yana kaza shine cewa sallar manzon Allah madaidaiciya ce inda ya tsawaita karatu yakan tsawaita ruku'u inda ya takaita karatu yakan takaita ruku'u wanda zai dace da yanayin wannan takaitawa da yayi wa sallah kuma waɗannan abubuwa manzon Allah yana yin su ne a inda ya dace da yanayin da ya dace da lokacin da ya dace amma a sallar dare da kuma khusufi an samu ya tsawaita ruku'u tsawaitawa wanda yake mai ban mamaki wanda ya kai kusan kamar ka ce an karanta waɗannan sura bakara da ali imrana da nisa'i watakila a ɗauki kamar awa biyu ana karanta su sai kuma ya ruku'u kamar na awa guda sannan sai ya miƙe ya sake yin wani ku sake yin wani karatu a sallar kusufi din kenan wa fi'luhu aidan qariban min zalika fi salatil kusufi da kuma abin da ya kwatankwacin haka a sallar kusufi wa hadiyul galibu sallallahu alaihi wasallama ta'dilu salati wa tanasubuha yace ainihin wato shirya tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ainihin wato zama abin da ya gama gama gari shine daidaita sallah yadda gabobinta za su zama sun yi munasaba da junansu wajen tsayi da rashin tsayi to anan ne nake so mu karanta wata takaitacciyar magana Ta limamun nawawi a cikin sharhin da ya ma ainihin littafin sahihu muslim daga wannan juz'i na ainihin hudu na ainihin alminhaj bi sharhi sahihi muslim ibn al na al'imamu abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi babban malamin hadisi da fikihu. Allah ya gafarta mishi a takeice al nawawi a cikin wannan littafi a cikin babun da ya kira da suna babu tidali arkanis salati wa takfifiha fi tamamin babin da ke bayani akan daidaituwa tsakanin rukunan sallah da kuma takaita ta a cikin cikawa a cika sallah kuma a takaita ta ya kawo hadisai kamar yadda Imam Muslim ya saba a cikin irin ɗabi'arsa yakan kawo hadisai da yawa ba irin yadda Bukhari yake yi ba ya koro hadisai ya kawo su akwai hadisan ainihin Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda akwai wannan hadisi na barau dan azib wanda shine ma a farkon babin akwai hadisin ainihin shu'ba daga al-hakam wanda ya bada labarin cewa an samu wani mutum ya nada ainihin wato Abu Ubaida dan gidan Abdullahi dan Mas'ud ya zama limami lokacin ana da gingimu a kasar Kufa wanda shi ma mun karanta shi yau da a littafin Iktida'u wanda aka ce ga irin sallar shi aka baiwa ainihin Abdurrahman dan Abu Laila labarin sallah yace ya ji barau dan azib yana ba da labarin irin wannan sallah sai aka ce kuma ai an ga shi wancan mutumin mai suna amru dan murra da ya ce shi ma ya ji hadisin amma baya yin irin wannan sallah sai sake kawo hadisai dai ga sanan da shawahid ɗinsu su to dai zo shari sai yake cewa wa ka sani da cewa anna hadhal haditha wannan hadisi da ake cewa sallan manzon Allah ta kasance qariban minas sawa tun daga kan tsayuwar sallah da zama da tahiya da ruku'u da sujuda da ma zaman da yake yi bayan sallama kafin ya bar inda ya salla cewa dukkaninsu qariban min sawa yace anna hadal haditha mahmulun ala ba'd al-ahwali wannan hadisin ana daukan shi ne akan cewa a wasu lokuta ne manzon Allah yake haka wa illa in ba haka ba faqad sabata faqad sabatat al-ahadithu as-sabiqa bi tatwilil al an samu wasu hadisai da suka gabata waɗanda suka tabbatar da tsawaita tsayuwa wa annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yaqra'u fi subhi bil 60 ila al 100 kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta raka'a aya 60 zuwa 100 a raka'a farko a sallar asuba wa fi dhuhri bi alif lam mim tanzil as-sajada a sallar azhar kuma yakan karanta alif lam mim tanzil sautu sajada kenan wa annahu na tuqamu salatu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fayaqdi hajatahu thumma yarji'u fayatawadda'u thumma ya'ti al-masjida fayudriku ar-rak'ata al-ula kuma a sallar azhar mutun yakan tashi bayan an tada iqama ya fita daga masallaci ya je maƙabartar baƙi a ya biya bukatarsa kaman yayi fitsari ko makamantansa a gefen makabarta sannan sai ya dawo ya wuce gidan shi ya je ya alola a wurin matarsa ya dawo masallacin ya samu raka a farko ka kaddara kamar yayi minti goma sha yana yin duka waɗannan bukatun ka kwatanta kuma da yanzu yadda ake yin sallah daga sanda aka ikama bayan minti sha biyar ko mai gadi ba za ka samu a masallacin ba wani ma arfa masallacin gaba ɗaya kowa ya koma inda ya fito musamman da azhar a daidai lokacin da kowa na cikin harkar duniya ne wani na kasuwa wani na shago wani na ofis wani na kan hanya yana tafiya wani ya dauko fasinja wani ya siyo kaya zai kai cefane gida wani na assignment a cikin laburari kowa na harkar duniya da wuya ka samu na lokacin kawai tasbihi yake ba haka bane mutane kuma suna Allah Allah su marmaza su gama wannan sallah su koma su gaba da harkar duniyar su Allah ya tsare mu to shine sai yake cewa annahu qara'a suratul mu'minina hatta idza hatta balaga dhikra Musa wa Haruna kuma cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Ya yi sallah a cikin ainihin sallah ya karanta suratul mu'minuna har sai da ya je ainihin kamar shafi na hudu shine inda aka bada labarin annabi Musa da Haruna daga fadin Allah da yake cewa thumma anzalna thumma arsalna rusulana tatra sannan muka aika da manzanninmu wani bayan wani kullama jaa ummatar rasuluha kazzabuhu duk sanda wani manzo ya ga wata al'umma sai su karyata shi fa atba'ana ba'dhum ba'd sai muka dinga biyo wasu a bayan wasu waja'alnahum ahaditha muka sanya kafaran nan suka zama labaran yau da gobe ana ta labarin irin azaba da Allah ya musu Fa budal liqaumin la yu'minun Allah ya ce nesa daga rahama waɗannan mutane waɗanda ba su da imani Allah ya nisa su daga rahama sai Allah yake cewa summa arsalna Musa wa Akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa mala'i wannan shine zikirin Musa wa Haruna a cikin suratu al-mu'minun to da manzo Allah ya zo daidai nan wajen sai abin nan dinsa wato numfashinsa ko a ce muryarsa ta sarke saboda tari akhadathu su'ula sai yayi tari muryar shi ta ainihin shiga raurawa kawai sai ya ruku to wannan ya daga cikin kuma abin da ya kamata limamai su dinga kulawa idan kana cikin sallah wani abu ya bujuro maka to sai ka bari haka ko da ko kuka ne ya bujuro ma sai ka rubuta mutane ruku'u sallar ta isa haka nan balantana kuma tari ko shakewa ko wani abu ya fada ma ido ko zazzabi ya taso ma ko ka shiga cikin wata damuwa sai kai ruku'u ya isa ka Allah ya karba wa annahu qara'a fil maghribi bit turi wa bil mursalati kuma ya karanta a sallar magariba sotul turi sotul mursalat wa fil bukhari bil a'rafi wa ashbahi hadha a bukhari kuma an ce ya karanta suratul a'rafi da ire-iren waɗannan wa kulluhu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kanat lahu fi italatil qiyami ahwalun bihasabil awqati wannan ita ce magana duk wannan suna nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana da yanayi daban-daban a wajen sallah wajen tsawaitawa da gwargwadon yanayi ita ce magana nake so dama mu ji tun da malamai sun faɗi wannan cewa tsawaitawa da gajartawa ana yin su ne gwargwadon yanayin da limami ya fahimta shi sa nake ta faɗa wannan magana na mai cewa dole liman ya zama mutum ne mai kan gado jama'a wanda yake da iya dirasan yanayin mutane wanda duk sanda ya bo masallaci zai kalli yaya mutane suke wani hali ake ciki in ana halin yunwa ne ya kamata ya wa mutane ko halin tsoro ko halin wata bukata ko ruwa ko makamancin haka in kuma ana hali cikin nishadi ko makamancin haka sai ya san kuma abin da zai yi mutane ma'ana dai ya zama yana da wannan dirasa kaga manzon Allah a sallar isha aka ce idan idza ahum istabta'u akhara idza abta'u akhara idan ya ga sun jinkirta taruwa lokacin sallar isha sai ya jinkirta ta wa idza ahum idan kuma ya gansu ainihin wato a ajjalu sun zo da gaggawa ma'ana kowa na Allah Allah ayi sallah zai tafi gida kenan wataƙila yana da wani abu da zai a gida nazari ko sallah ko kuma yau yana wajen wata amare shi ne da yake ji da ita ya kosa ya kuma gare ta manzo Allah ya ga sun taru da wuri sai ya musu sallah mina ma'ana wannan dirasa na auza na mutanen da kake wa sallah ina fata mun gane wannan wa kana yaqulu aidan fi ruku'ihi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh daga cikin azkar ɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato karantawa har ila yau a cikin ruku'u da sujuda akwai faɗin shi da yake cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh wato subuhun Allah wanda ake mishi tasbihi ake tsarkake shi quddusun Allah wanda ake girmama shi rabbul mala'ikatu war ruh Allah ubangiji na ainihin mala'iku war ruh da mala'ika jibrilu wa taratan yaqulu allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi yace allahumma laka raka'tu ya allah ubangiji gare ka nayi ruku'u wa bika amantu ya allah da kai nayi imani wa laka aslamtu ya allah gare ka na mika al'amari kai nake bautawa kai nake wa musulunci wa laka sam'i ya Allah kunne na ya natsu gare ka a yanzu da nake sallan nan kunne na ya natsu gare ka wa basari haka gani na ya natsu yana biyayya gare ka wa muhi haka bargo na bargo maro kenan ko na cikin kashi din nan wa azmi da shi kanshi kashin wa asabi da kuma jijiyoyi na al'asaba ita ce jijiya wanda bature ke ce ma nerve n e r v e jijiya mai gudanar da jini kenan ko ina yan science ita ce ko as opposed to vein to asaba ita ce nerve jijiyoyin jini waɗanda suke kai kawo a cikin halittar mutum duka waɗannan manzo Allah yakan lissafa su yace sun natsu don Allah wannan hadisi ne ainihin ingantacce al-Imam Muslim ya fitar da shi wa hadha inma hufiza anhu fi qiyamil layli ibnu qayyim sai ya ce amma wannan fa an ruwaito shi ne kawai cewa manzon Allah yana yi a cikin qiyamul laili sai dai nassoshin hadisin da riwayan ba su zo da wannan ba kuma gaskiya ni a iya dan bincike na ban ga inda aka ambace haka a cikin riwayoyin ba kuma malam albani nasiruddin a cikin sifatu sala ya kawo wannan addu'a daga cikin addu'o'in da ake yi bai kuma yi wata ishara zuwa ga cewa wannan addu'a ta sallar da rabaci akwai waɗanda ya musu waɗannan isharori a cikin addu'o'in ruku'u da sujuda da adiya na alistifta amma wannan ba ta ciki wallahu a'lam a ina ibn ya karanta wannan gaskiya ban sani ba zama ina fatan mun gane wannan akwai kuma wata magana da ainihin wato malam albani ya kawo ta a cikin littafin sifatus sala game da cewa shin waɗannan addu'o'i kala daban-daban menene abin da ya kamata mai sallah ya dinga yi shin idan kayi ruku'u za ka yi ta yi ne ta karanta su gaba ɗayansu ko ko za ka dinga ɗauki ɗaiɗai ne yau karanta wannan da waccan ko kuma ka karanta wannan a wannan ruku'u ka karanta wata a wani ruku'un da makamancin haka ya ce waɗannan manganun malamai sun yi su guda biyu a da suke ganin a karanta duka iya wanda ka iya a da suke ganin kuma ka dinga na wa'antawa yau ka yi wannan gobe ka yi waccan ya ce al'imamun nawawi ya goyi bayan wannan magana ta biyu kuma a zahiri shi ma albani ita ya goyi baya saboda waƙi'in maganganun na hadisan na nuna cewa manzan Allah ya yi su ne a lokuta mabambanta ba wai in yi ruku'u yana yin su ne gaba ɗaya ba kenan ba za ka na wa ƙwaya ɗaya ne ka dinga yi ba ba kuma za ka dinga yin su ne duka a ruku'u kowanne ba a'a za ka dinga nawa'antawa ne shi ne zai dace da asalin shirya da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata mun gane wannan jama'a thumma kana yarfa'u ra'sahu ba'da dhalika qa'ilan sami Allahu liman hamidahu wa yarfa'u yadayhi kama taqaddama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana dago kanshi daga ruku'u bayan ya gama wannan tasbihi akalla guda goma sannan yakan ce sami Allahu liman hamidah Allah ya ji wanda ya gode masa, wa yarfa'u yadaihi kama ta kaddama, yana ɗaga hannayen shi tare da wannan ruku’u kama yadda ya gabata, ma'ana ɗaga hannu takbiratul intiqal kenan. warawa raf'al yadaini anhu fi hadhihi almawatini as-salasa nahwun min 30 nafsan ibnu al yace an samu kusan mutum 30 sun ruwaito daga hannu a nan wurin daga annabi sallallahu alaihi wasallama wajen mutum talatin wattafaqa ala riwayatiha al-asharatu kuma daukacin sahabban nan guda goma al al mubashiruna bil janna su ma dukkanin su sarwaito wannan karatun walam yathbut anhu khilafu dhalika al-batta yace da dai har abada ba a samu wani karatu da ya sabawa wannan ba cewa annabi baya daga hannayensa a nan wuraren wato irin yadda malikiya suke amin hanafiya kai ko cewa an ka daga hannu na farko kadai na takbiratul ihram to ba za ka ƙara daga hannu ba a wurin su wai wannan daga hannun da ake yi ake daddagawa to kamar wasa ne a sallah kamar rashin natsuwa ne wannan ba daidai bane sam wani tawili ne kawai za mu zo mu ji kuma har ila yau ba irin na malikiya ba wanda suke cewa a daga hannu ne kawai a wurin takbiratul ihram da tafiya ruku'u da ɗagowa daga ruku'u waɗannan guda uku da kuma tafiya sujuda ko suka ce iya wannan za a yi daga nan kada a ƙarai tsakankanin watin sujuda da ɗagowa daga sujuda da tasowa daga zaman tahiya da makamantansu suka ce dinnan wuraren kada a dinga kabarbari wannan shi ma ba daidai ba ne Abdullahi dan Umar da ya kasance baya yin waɗannan kabarbari daga baya aka gaya mashi cewa annabi yana yi kamar da bukhari ya ruwaito sai ya zama shi ma yana yi kuma idan kana sallah ya ga baka yi sai ya ɗauki tsakuwa sai ya jefe ka da ita idan ka waigo sai ya dinga nuna maka cewa ka dinga yin ka dinga ɗaga hannayenka a wuraren nan domin wannan shine sunna da ta tabbata faman hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya rike labari ai hujja ne akan wanda bai rike ba domin labarin ya zo ne a kan shi Abdullahi dan Umar da ya rawaito cewa bai ga annabi na dagawa ba a waɗannan wuraren da haka sai aka karɓi nashi kuma aka ƙara da waɗanda suka ce sun gani kenan ma'anan nashi ya nuna cewa ba kullum annabi ke ɗagawa a sauran wuraren ba ma'anan nasu kuma sun ga manzon Allah alaihi salatu wasallam ya dagawa a wasu lokuta da haka sai aka ce waɗannan sauran daddagawan bayan na kabbara harama da tafiya ruku'u da dagowa da tafiya sujuda to ba sa cikin azaib ba sa cikin waɗanda suke muhimmai wato suna cikin mustahabbai ne wata rana ayi wani lokaci a bari wani lokaci ayi wani lokaci a bari jama'a ina fata muna ganewa kamar da dai nake ƙara faɗa waɗannan bayanan lallai mutum yana da buƙatar ya koma ya ƙara nazartar littafan nan guda uku sifatu sala al-asl da sifatu sala al-matn da sifatu sala at-tarkhis wannan sune za su shayar da kai gamsassun bayanai dangane da yadda waɗannan al'amura suke a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bal kana zalika yahu da'iman ila an faraka duniya. Ya yace wannan ita ce shiryarsa har zuwa sanda ya bar duniya walam yasihha anhu hadithul bara yace hadisin da aka ce bara'u ya ruwaito game da wannan bai inganta ba thumma la ya'udu cewa sam idan ya ɗaga hannu baya sakewa in ya ɗaga hannu a kabbara ta farko baya sakewa cewa kana ta salata rafa'a yadayhi ila qaribin min udhnayhi thumma la ya'udu sannan baya koma ya sake ɗaga hannunsa wannan hadisi al Abu Dawud ya fitar da shi amma bai inganta ba bal hiya min ziyadati yazida ibn ziyad wannan ƙari ne da wani mutum mai suna yazidu ɗan abu ziyadin yayi ya kawo shi da yazidu dan Ziyad anan amma kamar yadda malaman tarjuma su suka faɗa sa al-Imamu ainihin Ibn Hajar da sa al-Imamu Zahabi da su Ibn Hibbana suka ce ana cewa yazidu dan Abu Ziyad kuma sunan baban nashi Ziyad Abu Ziyad din shine Maisara wannan mutumi yazidu dan Abu Ziyad ko dan Ziyadu al-Kufi wanda mutumin Kufa ne malami ne daga cikin malaman hadisi babu shakka ya samu matsala yana da riwayoyi a cikin sunan abi dawuda da wasu littafai amma malamai sun yi maganganu a kan shi al al-bukhari a cikin at-tarikh al-awsat yace munkarul hadith al imamu ibnu abi hatim a cikin kitabul jarh wa ta'dil yace an tambayi babana abu hatim ar-razi kenan game da wannan malami babana yace da'ifi ne Haka nan ya ruwaito har ila yau ibn al-mubarak an tambaye shi game da shi yace irmi bihi ayi wurgi da shi kawai al-imamu nasai shi ma a cikin addu'a fa'ul ya yace mutumin maturuki ne abun watsi ne haka hadda al-imamu ibnu hibbana wanda yake da saurin amincewa da mutane amma hadda shi ya kawo sunan shi a cikin kitabul majruhina kuma yayi bayani mufassal game da abin da ya faru game da shi cewa da ya kasance mutum ne wanda yake ainihin amintacce amma ya girma ya yi shekaru har ya rude sai ya zama ana mashi talƙini yana ɗauka abinda malamadi suke nufi da ana mutum talƙini shine idan yana karantarwa wani ya jeho mashi kalma a cikin hadisinsa wanda kuma masu koyon hadisin sukan yi haka ne don jarabta malami su ga wato mada sikatihi bi mayar ƙarfin abin da ya amince da shi wajen riwayarsa to sai aka dinga mashi talƙini fakana ya talaqqanu sai yana kama wannan talqinin alama ce akan cewa bai da kan gado akan abin da yake riwaya kenan a cikin riwayarsa aka soko mishi wannan ƙarin cewa thumma la ya'udu sai zama yana ba mutane hadisi da haka dan haka riwaya ce wadda bata inganta ba falaysa tarku ibn mas'udin raf'a mimma tuqar yuqaddam a takeice wannan mutumi ba za a karbi wannan hadisi nashi ba saboda waɗannan maganganun da malamai suka yi game da shi kenan hadisin bai tabbata ba shine mala yace falaysa tarku ibn mas'udin raf'a mimma yuqaddamu ala hadihi al-ma'lum kuma cewa da akan ibn mas'udin shi ma baya daga hannu a waɗannan wurare ba za a karɓe shi a kyalar sunnan manzon Allah sananniya ba alayhi salatu wassalam faqad turika min fi'l ibn mas'udin fi salati ashiya'u laysa mu'ariduha muqariban wala mudaniyan lirraf'i akwai abubuwan da aka ruwaito cewa Ibn mas'udin ya aikata su a sallah kuma an kyale su ba a yin su tare da cewa abin da ya saba musu bai kai karfin wannan hadisin daga hannu din nan ba kai bai ma yi kusa da shi ba faqat turika min fi'lihi at tatbiq daga cikin abubuwan shi da aka bari ayyukan ibn mas'udin akwai at-tatbiq idan aka ce at-tatbiqu a sallah jama'a abinda ake nufi da shi shine idan mutum yana sallah idan ya zo ku ko sai haka kun gani kuwa ya sa hannayen shi guda biyu a tsakankanin gwiwoyi da ya gwanye haka wannan shi ne a so ya yake sallah mai zaba da ana yin haka an yi nasu kudin shi ne an soke shi ne akwai hadisin da ya da cewa da ana yin haka sai aka zo aka mai da shi mansukhi mun gane wannan to wannan abin daga cikin abubuwan da aka samu ibn mas'udin yana yi amma ba a koyi da shi akai haka nan wal iftirash da kuma al iftirashu fi sujudi yin iftirashi a wajen sujuda shine idan mutum ya zo sujuda ya shimfida tsintsiya hannun shi dinnan a ƙasa haka ya zama duka hannun yana kwance akan ƙasa ko da duman da yake sallah maimakon ya zama iya tafin hannun ne a shimfiɗa akan ƙasa wannan shine al-iftirashu al-iftirashu fi sujud akwai iftirash zamu zo mu ji wani daban a wajen zama amma wannan na sujuda shine haka annabi ya hana wannan cewa kada mutum ya dinga iftirashi kaftirashi subai kamar yadda dabbobi maciya nama sukare da kura da zaki idan sun zo sun kwanta sukan shimfida kafafunsu na gaba ne haka su shimfiɗa su haka idan sun kwanta suna relaxing idan akwai kare a angoku ko ka taba zuwa gidan zu ka kalla yadda suke ka gani ina fata mun gane wannan wa wuqufuhu imaman bayna bayna thnaini fi wasatihima duna taqaddumi alaihima daga cikin abubuwan da ibn mas'udin aka samu yana yi kuma ba a aiki da su yace akwai kasancewar idan zai wa mutum biyu limanci sai ya tsaya tsakankaninsu ba tare da ya shiga gabansu ba sai su tsaya su daidaita dukansu kamar mamu ne alalin shi limaminsu ne wa salatuhul farda fil baiti bi ashabihi bi ghairi adhanin wala iqamatin li ajali ta'khiril umara da kuma kasancewar shi a kasar Kufa lokacin sarakuna suna yin sallah a makare sarkin gari ba zai sallah ba sai ya gama zaman majalisar shi sallah azhar wata kila karfe uku la'asar karfe biyar ko makamancin haka ibn mas'udi shi kuma da almajiransa sai su dinga yin sallah akan lokaci a inda suke karatu a zauren gidan shi ko a falansa ba za su jira sai lokacin da waɗannan sarakuna za su yi ba amma idan suka zo yi ba sa kiran sallah ba sa iqama kawai sai su tashi su sallah wannan ma yace ba abin ibn mas'udin akan wannan wa aina al ahadith fi khilaf dhalika min al ahadith allati Fin raf'i kasa wa wasihatan, wasarahatan, sarahatan wa yake cewa ina hadisan suke waɗanda ainihin wato suka saɓa waɗannan hadisai wajen yawan su da ingancin su da fitowar su karara da kuma aikin da ke cikin ba su kai waɗancan hadisan ba hadisan da suka zo suka faɗi waɗannan abubuwan ba su kai waɗancan ba domin kuwa in banda na maganar iftirashi wanda Bukhari ya mishi babi na musamman a cikin kitabu sala inda yake cewa babun la yaftarishu zira'aihi kaftirashi zira'i fi sujudi ko la yaftarishu zira'i fi sujudi ina jin haka babun yake babun la yaftarishu zira'i fi sujudi in banda shi babu wanda ya da lafazi wanda yake kararar game da haka don haka abin da yake cewa takardar shine kawai ba za a bi ibn mas'udin akan wannan magana ba saboda mene saboda akwai asari ko kuma akwai nassi ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da waɗannan kabarbari wa billahi tawfiq yace Allah ya sa mu dace wa kana da'iman yuqimu sulbahu idza rafa'a min ar-ruku'i wa bayna sajdataini wa yaqulu la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ruku'i was sujudi zakarahu ibn khuzaimata fi sahihihi yace wa kana da'iman yuqimu sulbahu idza rafa'a min ruku'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance har kullun yana miƙar da ƙashin gadon bayansa idan ya miƙe daga ruku'u wa baina sajadataini da kuma tsakankanin sujuda guda biyu yakan zauna dafa'an har ƙashin gadon bayan shi ya koma wa ya ƙulu kuma yakan ce la tujzi'u salatun sallar bata yi ba la yuqimu fiha rajulu sulbahu wacce mutum baya miƙar da gadon bayansa fin ruku'i was sujud a wajen ruku'u da sujuda zakarahu ibn khuzaimah fi sahihi ibn khuzaima ya ambaci wannan hadisi a cikin ainihin littafinsa sai ibn khuzaima wa kana idza qa'iman qala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya miƙe yakan ce bayan ya daidaita a tsaye sai ya ce rabbana walakal hamdu Allah ubangijinmu gare ka godiya take wa rubama qala wani lokaci kuma ya ce rabbana lakal hamdu ba tare da ya sa wawun ba kenan rubama qala wani lokaci kuma yakan ce allahumma rabbana lakal hamdu sahha zalika alhu duka wannan ya inganta daga gare shi wa amma jam'u baina Allahumma wal wawu falam yasihha a dinga cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu ce qayyim yace wai bai inganta ba amma gaskiya saboda Allah ya inganta yana cikin sahihul bukhari ina fata mun gane wannan yana cikin sahihul bukhari sannan al-imam an-nasa'i shi ma ya ruwaito shi dan haka za a iya fada a ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu babu shakka wannan ya inganta Allah ya gafarta wa Ibn al-Qayyim wa kana min hadihi italatu hadha ar-rukni bi qadari ar-ruku'i was-sujudi ya kasance wannan ainihin rukuni tasowa bayan ruku'u sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana tsawaita shi kamar yadda yake tsawaita ruku'u da sujuda fasaha anhu annahu kana yaqulu da haka ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd duka wannan addu'a sai yayi ta alhalin yana tsaye kafin ya tafi ruku kawo wannan addu'a tana buƙatar aƙalla minti guda aƙalla wanda zai tsaya don ya yi ta a natsi yakan faɗi ya ce sami Allahu liman hamida liman zai faɗi wannan mamu za su faɗi wannan Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd liman zai faɗi wannan mamu zai faɗi wannan haka dukkan waɗannan addu'o'i kowa zai yi su sawa'un shi kada yake sallah sawa'un liman ne shi sawa'un mamu ne shi babu laifi ya yi ta iya dukkan wannan ko ya takaita akan wasu lafuza da zamu zo mu shi. yakan ce mil as-samawati wal ardi wa mil al-ardi ina ma Allah wannan yabo da godiya godiya cikin sama da cikin ƙasa wa mil amashi ita min shay'in badu da cikin duk wani abu da kaga dama ya Allah as sana'i wal majd ya Allah wanda kake kai ne ma'abocin yabo da girmamawa a haƙƙu ma qala abdu ina faɗan wannan kalmomi wanda su ne kalmomin da suka fi dacewa ɗan adam ya faɗa bawan ka ya faɗa wa kulluna laka abdun dukkanin mahalittu bayi ne gare ka ya Allah la ni alima a tsaita ya Allah wanda babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima ata ya Allah wanda babu wanda ya isa ya hana abin da ka ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd ya Allah wanda ainihin wato mutumin da ke da zafin nema zafin neman shi bai mishi amfani in ba ka ga dama ba ko kuma mutumin da ke da kakanni da dangi ba sa iya mishi wani amfani su amfana mishi wani abu a wajen ka ya Allah in ba ga dama ba wa sahha anhu annahu kana yaqulu fihi allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal bardi wa naqqini min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dalasi wa ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi duka wannan tsayin addu'a yakan yi ta a wannan waje yace a Allahumma ghsilni min khatayaya Allah ka ainihin wanke ni da daga zunubaina bil ma'i was salji wal bard da ruwa da ainihin wato kankara kanana kanana da kankara manya manya wa naqqini min adh-dhunubi wal Allah ka wanke ni daga zinubai da kurakurai na kama yuna qasabul abidu min ad-danas kama yanda ake wanke a tace a tsane tufafari daga ainihin datti wa ba'id baini wa baina Allah ka nisanta tsakankani na tsakankanin kurakurai na kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib kama yanda ka nisanta tsakankanin gabas da yamma sai dai wannan addu'a a ƙashin gaskiya ta inganta ne a wurin adiyatul istiftah bata zo a matsayin addu'a da ake yi a bayan ruku'u ba wannan a zahiri wahami ne ya samu al ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim yana da uzurin da za a bashi a duk wahamin da ya same shi a littafin nan musamman in ka tuna cewa irin na Hausawa da ka yake rubutun nan yadda ka san an tsare ka a ajin jarabawa ne kana rubuta iya abin da ka rike kaga ya kamata in ka kama hanya malamin ya tausaya maka ko ba haka bane ya dan baka uzuri ko cewa ka kamo hanya dan kai dan wani wahami da yake nuna ka san abun ya kamata ya rangwanta ma to ibnu qayyim duka littafin nan fa mujalladi biyar kaman wannan duka fa da kayi shi kuma yayi shi ne tsakankanin zaman da yayi na aikin ainihin jira amin zaman da yayi na jira bayan ya gama umra zuwa lokacin aikin haji wanda an ce daga watan sha'aban ne daga watan sha'aban ne kenan zuwa zulhijja yayi duka wannan aikin ka duba ka ga mu da muke gwagwarmaya da littafin mu samu mu fahimce shi to aga ai ya kamata ko lalle a jinjina mishi ba karma aiki bane Allah ya gafarta mishi wannan kuma dan adanci ne yana iya faruwa ga kowa ko mun yawan da zurfin ilimin sa kuma ko gashi a gaban littafin ina fata mun gane wannan wa sahha anhu annahu karara fihi qawluhu li rabbil hamdu li rabbil hamdu ya tabbata kuma ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam Ahmad ya ruwaito da ainihin Abu Dawuda cewa yana maimaita wannan Rabbi alhamdu Rabbi alhamdu godiya ga Allah ubangijina godiya ga Allah ubangijina hatta kana bi qadarin ruku'i yakan maimaita har tsawon kusan yawan ruku'u wa sahha anhu annahu kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i yamkuthu hatta yaqula al-qa'ilu ya tabbata kuma cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan ya dago daga ruku'u yakan tsaya har mai magana ya ce qad nasiya har wani ya tunanin kai ko ya manta abin da yake kenan min italatihi hili hadha rukun saboda yadda yake tsawaita wannan ainihin gaba wa zakara muslimun an anas radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'adu wa sallama idza qala al-imam muslim ya ambata daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ce sami Allahu liman hamidahu qama hatta naqula yakan tsaya har sai mun fara tunanin qad auhama ko yayi rafkan nuwa ne thumma yasjudu sannan ya tafi ga sujuda thumma ka'udu baina sajdataini sannan ya zauna tsakanin sujudu guda biyu hatta naqula har mu ce qad auhama kai ko yayi mantuwa ne sahha anhu fi salatil kusufi annahu atala hadha rukuna ba'da ruku'i hatta kana qariban min ruku'i yace ya kuma ambata cewa an ambata ya inganta cewa a cikin sallar kusufi ta kistewar rana Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita wannan gaba ta sallah bayan tasowa daga ruku'u har ya kai kusan tsawon ruku'u wa kana ruku'uhu qariban min qiyamihi shi kuma ruku'un yayi kusa tsawo daya da tsayuwar sallah fa hadha hadayuhu wannan shine tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al-ma'lumu wanda aka sani alladhi la mu'arida lahu bi wajhi wanda babu wani abu da ya saba mushi ta kowace fuska da kake tsammani ta ko ta mas'ala a nan wadda ainihin ibn al-qayyim bai kalle ta ba malamai sun yi magana akan ta shine cewa bayan ya taso daga ruku'u a ina yake saka hannun shi shin yana komawa da hannun shi ne kan kirjinsa ko ko yana barin hannunsa ne a sake anan ya kamata mu sake komawa ga malam albani malam albani nasir Allah ya gafarta mishi ya yi wannan magana a ainihin cikin littafin nan nashi mai suna sifatu sala sifatu sala ta albani littafi ne matukar muhimmanci game da muka ambata sai dai a nan za ka ga cewa albani ya ɗauki wani ra'ayi wanda kuma mu a nan ba shi muke aiki da shi ba amma bari mu ji hadisan da maganganun sannan sai mu tantance maganganun gashi a inda yake cewa italatu hadhal qiyam wa wujubul itminanu fi tsawaita wannan tsayuwa a cikin shafi na 120 a wannan bugu na maktabatul ma'arif lin nashr wa tawzi' wanda shine bugu ash-shar'i haka aka shi da kanshi malamin ya kira cewa wannan shine kawai copy wanda yake ya yadda da shi ash-shar'i kama a ce legal kenan ko ko original duk sauran da ba wannan ba yace waɗannan pirated ne ko mansuha ne wanda ya riga ya share su ne ya soke su ishara a bugu maktabatu wace kenan da islam ta ainihin malam zuhairu shawish Allah ya gafarta musu gaba daya to sai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu kaza qariban min ruku'ihi kama taqaddama bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya min tuli ma yaqumu wa kana ya'muru bil litmi'nani fihi fa qala sun marfa salatihi thumma rfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman fa ya'khudhu kullu azmin ma akhadhahu yace manzon Allah yana tsawaita wannan tsayuwa hatta kai kusan tsawon ruku'unsa har wani lokaci ma akan ce kai ko ya manta ne kamar yadda muka ji ko yace kuma ya kasance yana umarni da a ainihin wato yi natsuwa a wannan waje kamar yadda ya umarci al-musi'u salatu akwai wani mutum ne da ya shahara da wannan lakabi shine khalladu dan rafi sahabi ne yazo yayi sallah chap chap chap chap ya gama yaje manzo Allah sallama manzo Allah ya ce mishi ba kai sallah ba je ka sake sallah ya ƙara zuwa ya ƙara kwatanta irin wannan da yayi ya sake manzo Allah sallama manzo Allah ya ce ba kai sallah ba je ka sake sallah da aka yaka kafa uku sai manzo ya ce manzo Allah fa wallahi la uhsinu ghayraha kina rantse da Allah ya rasulullah ni ban iya wata sallah ta wannan kyau ba manzo Allah ya rushe magana mai ban mai hadari kwarai da yake cewa da ka mutu kana yin irin wannan sallah la mutta ala ghairil milla da ka mutu akan wani abu wanda ba irin addini na ba wannan sallah kuma za ga mafiyan mutane da irin ta ake a masallatan kasuwanni da anguwanni da garuruwa da birane da ƙauyuka zaka ga duk ana ire-iren wannan sallah ita ce a yi ta sharp sharp da mutane suke cewa shaf shaf yanzu yanzu nan kafin ka ce Jack Robinson an gama sallah minti uku zuwa biyar an gama asuba minti ɗaya biyu da rabi an gama azhar to irin wannan sallar khalad da Rafi kina al salati wani abin mamaki kuma sahabi ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai manzo Allah ya koya mishi sallah hadisi ne shahararre malamai su ruwaito shi al'imma kulluhum su ruwaito shi yana nan burjik a cikin littafai to duk sanda aka zo sai ka ji an ce hadisul musi'i salatihi hadisin mutumin nan da ke bata sallarsa to shi ake ishara manzo Allah a ciki ya ce mishi sun marfa ra'asaka ka daga kanka hatta ta dira qa'iman har sai ka natsi a tsaye fa ya'khudhu kullu azmin ma akhadahu har kowane kashi ya koma inda yake wa fi riwayatin a wata riwayan fa idza rafa'ata idan ka dago fa aqim sulbaka ka tsaida gadan bayanka warfa ra'asaka ka daga kanka hatta tarji al'izamu ila mafasiliha har ƙasusuwa su koma zuwa ga mahaɗar gaɓoɓinsu wa zakara lahu kuma ya gaya musi'u salati cewa annahu la tatimmu salatan li ahadin minan nas idza lam yaf'al zalika cewa sallar wani mutum daga cikin mutane ba ta cika sai in yayi wannan wa kana yaqulu لا ينظر الله عز وجل jalla ila عبد abdin يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها الله بايا Allah baya kallon sallar bawan da baya ainihin tsayi da gadan bayan shi tsakanin ruku'u da sujuda kar manta duka da suke cikin tafin nan duka a gurin albani dukan su ingantattu ne kuma mafi yawan su fiye da 99 cikin ɗarin su a ilmance ingantattu ne ina ba za mu fahimci wannan da haka babu wani magana sai an yi takhriji dama ya tace haka ya faɗa tun a muqaddima to anan sai ya ce a ƙasa tambihun inda ya ce inda ya ce almuradu bil izami huna abinda ake nufi da ƙasusuwa anan da ya ce hatta ya akhudha kullu fa ya akhudha kullu azmin ma akhadahu ce silsilatu zahari wa faqaratihi sune ƙasusuwan gadon baya spinal cord sune ƙwayannin ƙasusuwan gadon baya da kuma gaɓoɓin shi kama ta ƙaddama ƙariban fi ita dalimin ruku kamar yadda ya gabata nan kusa a cikin bayani akan tasowa daga ruku'u wal mafasili jam'u mafsalin mafasil da aka ce ce jam'i na lafazin mafsal multaka kulle azamaini fil jasadi shine mahada ko waɗanne kasusuwa gabobi mahada na kowane kasusuwa a jikin jiki undur ka duba al-mu'jamul wasit sai ce tambihun ga fadakarwa innal murada min hadha al-hadisi bayyinun wadihun yace abinda ake nufi da wannan hadisi a bayyane yake karara wa huwa shine al inanu fi hadal al a tsayu a natsu a wannan tsayuwa wa amma istidlalu ikwani ikhwanina min ahli hijazi hijaz wa gairi bi hadal hadisi ala mashru'iyyati wad'i al-yumna ala al-yusra fi hadha al-qiyam fa ba'idun jiddan an majmu'i riwayat al-hadith mala albani kenan yace kafa hujja da wasu malamai daga cikin yan uwanmu mutanen ƙasar Saudiya yana ishara ga su malam bin Baz da su malam Usaimin Allah ya gafarta musu gaba daya sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa yana nuna shar'ancin mayar da hannu akan kirji bayan ɗagowa daga ruku'u a mai da hannu akan kirji kamar yadda yake kafin ruku'u yace wannan kafa hujja yayi nisa kwarai in ka kalli hadisan gaba ɗaya wa huwa inda al-fuqaha'i wanda hadisan in an hada su a gurin malaman fiqhu sune ake ce hadisul musii salati hadisan mai bata sallar shi bal huwa istidlalun batil albani yace wannan kafa hujja na barna ne لأن الودع المذكور لم يرد له ذكر في القيام fi في شيء من طرق الحديث وألفاظه saboda shi kanshi runguma hannun na farko wanda ake faruwa kafin ruku'u bai ma zo a cikin lafazin hadisin ba fa kaifa yasugu tafsirul akhadh al madhkur fihi bi akhadh al yusra bil yumna ba'da ruku to ya za a yi a fassara abin da zai faru a bayan ruku'u a ce kuma an fassara shi da qabdu ko wadu bayan kwata-kwata ba ambace shi a cikin hadisin ba hadha law sa'ada fi dhalika majmu'u alfaz hadisi fi hadha almawtin yace wannan ma zai yi ne inda a ce hadisan za a haɗa su su taimaka wa yin haka fa kaifa wa hiya tadillu dilalatan zahira ala khilaf zalika yace to ya haka zai yi bayan hadisan suna nuna dilala ta zahiri akan akasin haka thumma innal wada al madhkura ghairu mutabadirin min al hadisi batta yace sa'an nan wannan ambato da aka ce anan na mai da hannu a kirji kwata-kwata ma bai bijiro a hadisin ba لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم dan abin nufi da kasusuwa shine kasusuwan da suke ainihin wato na gadan baya kamar yadda ya gabata wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'li abin da ke ƙara ƙara wannan ƙarfi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce istawa hatta yaqudu kullu fiqarin makanahu yana ainihin tsayuwa har sai kowane gaban kashi ya koma inda yake fata'ammal munsifan yace ka tsaya kalli wannan magana cikin adalci sai ya ƙara cewa walastu ashku fi anna wada al yadaini ala sadri fi hadha al qiyam bid'atun dalala mala albani kenan Allah ya gafarta mishi wato irin malamai wanda suke da suke da asraha duk abin da ya da shi shi yake faɗa kawai baya dungu baya tauriya baya ganin ido bai hana shi cin kai ka ji fa malaman da yake magana da su dinnan bai da malamai masoya makusanta wanda suke manhaji makusanci da juna wajen fahimtar nassoshi da aqida su abokai ne ƴan uwa ne na addini masana ne kamar shi sa'o'i ne a rayuwa sa da ɗalibai wanda ba su gaza nashi ba sa da rubutar rubucen da ba su gaza nashi da fa'ida da yaduwa a duniya ba amma yace ni ko albani ba na shakka akan cewa wannan ɗaura hannun da mutane suke a kirji bayan ɗagowa da rukuwa ya ce bid'a ce kuma bata ina ruwan mala albani Allah ya gafarta mishi li'annahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min as salah dan kwata kwata bai zo a hadisan sallah ba ma aktharaha duk yawan su walau kana lahu aslun la nuqila ilayna walau an tariqin wahidin da yana da asali da an kawo shi ko da hanya ɗaya ne wa yu'ayyiduhu anna adam min as-salafi lam yaf'alu yace abin da ke ƙara mashi ƙarfi shine wanda daga cikin salaf bai aikata haka ba wala zakarahu adun min a'immatil hadisi fi ma'ala a iya sani na malama hadisi ba san bace wannan ba wala yukhalifu hadha ma laqalahu shaykh tuwayjiri kaza kaza kaza kaza to wannan shine iya magana albani yayi game da wannan sai dai a cikin littafin bin baz na ainihin wato sifatu salah shi ma nashi hannu bai bai bai kaifatu salah kai ko hannu bai bai kai kan shi ba amma ina iya tuna karatun da malam albani muhammad al'awwal adam Allah ya gafarta mashi uban malamin mu yayi a wannan bigira a lokacin su sara ya tantance maganar nan ba zan iya istihdarin lambar kaset din ba gaskiya a yanzu amma dai gabobin da aka yi karatu akan wannan karatun wajejen kasusuwa da suka shafi daga talatin zuwa arba'in ko makamancin haka a wannan tsakankanin malam awwal Allah ya gafarta mashi ya tantance bayanai da kuskurantar da waɗannan maganganun na Malam Albani akan cewa hadisin nan babu shakka babu hadisin da ya zo mantsuki game da sanya hannu a kirji bayan tasowa amma cewa da aka yi idan annabi ya tsaya yana tsayawa har sai ya natsu to natsuwar shi a sallah tana kasancewa ne a tsaye da rungume hannu da haka aslan a tsayuwar sallah babu sakin hannu a tsayuwar sallah babu sakin hannu jama'a kamar yadda muka ji a baya ko hadisan da suka zo suna tabbatar da rungume hannu a sallah sun fi saba'in mun yi wannan karatun a baya a inda muka ambata ana waɗanda suka to daga annabi tsari sallama sun fi mutum talatin duk da yake akwai wasu 'yan izala a nan najeriya wanda suka yi wani girin gidishi tun a lokacin ban yi niyyar kawai sai mun tsaya muna waiwayar su bane yanzu ma kawai ishara ce akwai wani su da rubuta wani dan littafi zan zo muku da shi shekarun baya wai yana so wai ya tabbatar da wai da gaske ne wai an ce wai annabi na sakin hannu ya dinga wasu maganganu na ci burutsu da jahilci da bayyana san zuciya da rashin sanin yadda ilimi yake abin takeici littafin yana na anan makaranta ko kwanan nan na gan shi in Allah ya so zan zo da shi wani karatu nuna wa mutane shi wannan yin zala ne suka yi da sunan kuma su suma ahlus sunna ne babu shakka wannan ta'annati ne a cikin sunna dan sunna bata gaji wannan ba kakab a cikin karatu ganin da yi abin mamaki da ban dariya wai hadda hadisin umaima da aka ce annabi na rataya ta a wuya in yana sallah sai ki to ka gani duk dai wanda zai sallah a ce ya rataye dan jinjiri a wuya to ba zai yi a ce ya rataye dan jinjirin kuma ya runguma hannu ba dan yi haka yaron zai faɗi ya kamata a ce in yara ta dan jinjirin nan ne to ya saki hannu ta yadda da daren ya ji yaron zai faɗi ya yi maza ya rike shi to yana bambancin wanda ya runguma hannu da wanda ya saka inda zai sauri ya rike shi da kamata ya sai a ce hannun shi na rike da yaron haka kaman ka riko tudu to kuma ni na karanta sai na kwatanta jama'a sai na dauki karamar yariya sa ta na sai na ga saki hannu ko bata faɗi ba zaka iya yin wannan gangancin da yaka ka kwata ka gani yawwa a kirji ko saki wanne ya fi kusa da wuya kai da in zai faɗi ka riko sannan babu wani malami kakab da ya taba wannan istidlalin albatta yana na a cikin littafin na taba kan littafin da dadewa din na bi na ja mai layuka haka na irin tuba da yi littafi ne haka dan siriri kaman shafi talatin zuwa da biyar haka a lokacin ya rubuta ana cikin wannan rigingimin kamar shekara wajen ashirin baya kenan ba ko sha takwas ko makamancin haka kuma shugaban izala na wannan bangaren ya sa mai hannu ya ce babu shakka wannan littafin ya tabbatar da sunna ya faɗi gaskiya kaza kaza kaza zulumatun ba'daha fawqa ba'd Allah ya tsare to a takeice babu inda ya zo mantuki cewa bayan ruku'u ana sanya hannu a kirji amma tsayuwar sallah babu inda ake wannan sakin hannun don haka malaman da suka goyi bayan ma'ana wannan matsala ce kina yanzu ijtihadiyya ba matsala ce ta rikici ba jama'a malam albani muhammadu al-awwal Allah ya gafarta mashi a lokacin nasan tarjihin da yayi shine ya goyi bayan cewa a runguma hannu bayan tasowa daga ruku da haka baka ga duk a ainihin nan bangaren kamar ka ce zaria ko a cikin yan salafiya ko a duk inda ake bin irin wannan manhajin za ga mutane suna rungume hannu bayan ruku'u za ga wasu kuma suna saki a bayan ruku'u din wani abin mamaki kuma har a kasar makka din da waɗannan malamai suke wanda da ya kamata sai a ga duk ana goyon bayan su akan hako, za zaka tarar duk haka ake yi bamban da bamban wasu suna rungumewa wasu kuma suna saki kuma wannan jama'a ba abin a tsaya ana fitina akai bane domin mas'ala ce ijtihadiyya idan abin da ka gamsu da shi shine ra'ayin bin sai ka ci gaba da yi idan abin da ka gamsu da shine ra'ayin albani babu laifi dan kai kada wani ya ma wani ta'annubi kada ka kyari dan uwanka musulmi akan abin da yake mas'ala ce fiqhiyya ijtihadiyya wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga mulahazanta a babi na saɓani jama'a ko jiya mun yi wannan magana dangane da azumin asabar wanda bisa dukkan isharat za a yi rigingimin a yan kwanakin nan domin ashura ta faɗo za ta zagayo rana ita yau yau muna uku ga wata ko na almuharram rana ita yau za a zo akwai sunna ta azumin ashura wanda ake iya yin ta tare da rana da ke gabaninta ta su’a, to amma kuma ta faɗo ran asabar kuma akwai hadisi da ya da nassi ƙarara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin rana asabar in dai ba na farilla Abin da kai zan faɗa nan shine kyala dukkanin maganganu da malamai suka yi wannan magana annabi ce sallallahu alaihi wasallama kyala dukkanin maganganun da malamai suka yi jama'a Allah bai aiko su ba Allah bai ce su za a mu ba manzon Allah ya ce abi manzon Allah kuma da kanshi ya ce kada yi azumin rana asabar kar wani ya ce saboda ya da falala akwai azumomi masu falala waɗanda ake bari saboda annabi ya ce ka ai ko annabi bai yi su ba alal misali shine azumin arfa ya fi ashura falala ba haka ba ne amma wanda ya je aikin hajji ba ya yi me yasa bai yi me yasa bai yi jama'a saboda annabi ya hana ko annabi bai yi ba me yasa ba za a ce a tunda ya da falala sai an yi ba azumin da ake yi na litinin da alhamis idan litinin da alhamis ta faɗo maka ayyamu tashrik akwai wanda yake tunanin dole sai yayi zai aji suna da falala me yasa ya aje saboda annabi ya hana to me yasa wannan ma annabi ya hana ba za a hanu ba why annabi ya hana mutane ba za su hanu ba wanda kuma zai ce hadisin bai inganta ba wannan riga an kada shi domin hadisi ya inganta wannan riga an kada shi ya faɗi warwas duk wanda zai ce shi hujja shi hadisin bai inganta ba saboda Imam Malik yayi magana akan shi Imam Ahmad yayi magana akan shi Abu Dawuda ya ce mansukhi ne wana ya ce kaza ne wannan sunan shi fadadde an kada shi jama'a saboda hadisi da kam ya tabbata ta haqiqan ilmiyan cewa ya inganta kuma ba hanyar ainihin wannan as ma'u kadai ba hanyoyi hudu lafiyayyu karanta zaharul raut to da haka hadisi da ya inganta magana kuma akan yadda ake mu'amalanta hadisai wannan kuma ya zama magashi ta usulul fiqh malamai sun bi ka'idojin dalla dalla sun tantance cewa bari yana gaba da yi a asabar din karanta zarur raud karanta kuma kodanan nan kusa tamamul minna malam albani da wata magana ta takaitacciya a ciki kuma mai gamsarwa da shubuwa da ake cewa wai albani ne kadai yazo ya faɗa kuma wai ya saba wa malamai magabata to ai ko da ya saba malamai ya dace da manzon Allah ai Allah alaihi salama manzon Allah shine gaba da malaman gaba daya sannan kuma wannan shubha ce fadadde har ila yau domin a cikin malaman da suke wannan maganganun ba albani ne kadai ba akwai malam imamun ya yayi irin wannan magana ya mai musu martani wanda suka rauna hadisin akwai ibnu al-qayyim din in mun zo daidai wajen insha Allah za mu yi karatun dalla dalla in Allah ya kai mu daidai wajen a cikin kitabus sawm duk da yake shi ma fa ya goyi bayan a yi azumin asabar idan ya faɗo na musamman amma kuma ya yi magana take warware haka cewa da ya yi waɗanda suke cewa ai idan mai falala ne za a iya yi yace wannan tarjihi ne mai kyau amma kuma nassan hadisin ya abahu nassan hadisin bai goyi bayan wannan tarjihin da manzo Allah ya ce sai in na farilla ne kai kuma yanzu kana cewa ne ya manzan Allah na ƙara ni kuma sai in yana da wata falala falla arfa falala ah, ashura da tasu'a falala ah, ah, waye ma ɗaya masu falalan ku tuna mu akwai su dai ga sunan hadisan falala a kwanakin falala na azumi ko wanda suke muƙayyada wanda zai faɗo ranar ne kaɗai in ba a yi ba ta kuɓuce banda irin kamar su shawwal da kake da kwanaki wajen ashirin da wani abu da za ka iya yinsu banda kaman ainihin hadisan azumi kwanakin muharram ko wanda dama ba daidai ba ne ma ce sai ka kayi dukkan dan aikace ba a samu salaf suna yin duka ɗin ba da ire-iren su ala ayi halin da wannan mu shine fatawar makaranta albani shine fatawan malam Muhammad awal Adam Albani yana ma da kasar guda sunan shi kenan azumin asabar ga wanda bai saurara ba ya je ya siye shi a waje suna nan suna sai da shi azumin asabar sai ka jikka zantuka masu gamsarwa almuhim shine a wajen sabani jama'a ga abin da ya shafi mas'ala ta fiqhu mas'ala ta ijtihadi wanda ba nassi ne karara mutum ya sabawa ba ko kuma koda nassi ne sabawa yana ganin yana da wani abu na nassi sa ko kwatankwacinsa ko wani ta'awili da yawa nassin ba a kyaran mutum in ba ta bayyana cewa masoyin zuciya bane ko kuma dama can an san shi maso zuciya ne ba malamin sunna bane dan bid'a ne ko batacce ne shine da zaran an ji ya faɗo ta magana kawai sai a auka mai da raddi yadda ya wurgota haka za a wurga mishi magana wata fita zafi amma malamin sunna in ya kuskure ba a mishi wannan ina ba ta mun fahimci wannan Allah ya shirye shi mu to da haka a takaice jama'a idan mutum ya taso daga ruku'u abinda malam albani ya bada fatawa Allah ya gafarta mushi, malam muhammad nasir albani shine cewa kada a maida hannu a ainihin wato kirji su ainihin bin kuma suka bada fatawa cewa za a maida hannu a kirji wanda wannan mu kuma muna ganin shine abin da muka natsu da shi da haka za ga haka muke karanta da ɗaliban mu haka muke yin sallolin mu wallahu a'lam idan ya dace da daidai to wannan daga Allah ne idan ya zama kuskure muna fata Allah ya gafarta mana da mu da sauran waɗanda suka yi kuskure ina fata mun gane wannan jama'a wa amma hadisul bara ibn adib kana ruku'u rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa sujuduhu baina sajdatayn wa idha rafa'a ra'sahu min ruku'i ma khalal qiyam wal qu'uda qariban min sawa rawahu al-bukhari yace amma hadisin bara'u dan adib wanda aka ce ruku'un annabi sallallahu alaihi wa sallama da sujudarsa da kuma dagowa da tsakankanin sujudarsa da kuma idan ya ɗago daga ruku'u in banda tsayuwa da zama ƙariban minas sawa sun yi kusa da tsayin junansu rawahul bukhari wanda bukhari ya fitar faqad tashabbasa bihi man zanna taqsira ar rukunaini akwai wasu sun makalkalewa waɗannan wannan riwaya su ne mutanen da suke ganin ya kamata a dinga ainihin takaita waɗannan abubuwan guda biyu su ne a takaita dagowa daga ruku'u da zama tsakanin a tsakanin sujada da sujada sai suka fassara wannan alkiyama da alqu'uda cewa alkiyama min ruku da kuma alqu'ud baina sujadaini wanda wannan qarara kuskure ne wala muta'alliqa lahu yace ba su da abin rikewa anan fa innal hadisa musarrahun fihi bitaswiya baina hadaini rukunaini wa baina sa'iril arkan dan hadisin ya zo ne qarara dan ya nuna daidaito tsakanin waɗannan rukunai da saura falau kana alqiyamu wal qu'udu al mutasnayayn min al qiyam ba'da huwa al qiyam ba'da ruku'i wal qu'udi bayna sajdatain lana qad al hadith al wahid ba'dahu ba'dan da a ce wannan zaman da wannan tsayuwar da aka togace su ne zama da tsayuwa zama tsakanin sujuda da tsayuwa bayan ruku'u da a ce su ne aka togace to da hadisin ya yi karo da junan shi hadisi guda ɗaya ولهذا كان فتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود Da ذاك sai zama dole abinda za a ce kawai shine abinda ake nufi da tsayuwa a nan da yace ma khalal qiyam wal qu'ud shine tsayuwar karatu da kuma al zama shi kuma zaman tahiya qiyam al tsayuwar karatun sallah da kuma qu'ud tashahudi zaman tahiya su biyun nan su ne tsayin su yafi na sauran walihaza kana hadiyuhu dan haka tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fihi ma a waɗannan guda biyun shine tsayuwar sallah da zaman tahiya italatahuma yana tsawaita su ala sa'iril arkani fiye da sauran rukunai kama taqaddama bayanuhu kamar yadda bayani ya gabata game da haka wa hadha bihamdillahi wadihun malam ibnu al-qayyim yace wannan kuwa ya bayyana qarara godiya ga Allah wa mimma huwa khafiya wa huwa mimma khafiya min hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi salatihi ala man sha'a an yakhfiya alaihi an yakhfa alaihi ala man sha Allahu an yakhfa alaihi yace kuma wannan shari'a ta manzon Allah na daga cikin abin Allah ya kaddarta ma wasu ba su fahimce shi ba ya buya gare su ya buya ga wasu mutane ba su fahimce shi ba qala shaykhuna malamin mu yace wane kenan ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi yace wa taqsiru hadain rukunaini takaita waɗannan gabobi guda biyu sune ruku'u dagowa daga ruku'u da kuma zama tsakanin su sujada guda biyu mimma sarrafa fihi umara ubani umayya na daga cikin abinda sarakunan banu umayya suka yi tasarrufi suka jujjuya shi fi salati a cikin sallah wa ahdathu fiha wa ahdathuhu fiha suka kirkiro sabon abu kama ahdathu fiha tarka itmamit takbir kamar yadda suka ainihin kirkiro wato barin cika kabarbari wa kama ahdathu ta'khira ash-shadida kamar yadda aka samu kuma suna jinkirta sallah jinkirtawa mai tsanani sai a ba sallah zahar har wajen karfe 3 da rabi har lokacin ta fita wa kama ahdasu ghayra zalika mimma yukhalifu hadayahu kamar yadda kuma suka kawo wasu abubuwa na bid'o'i waɗanda suka saba wa shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama wa rubbiya fi zalika man rubbiya kuma aka ainihin tarbiyantar da mutane akan haka waɗanda aka daɗe ana tarbiyantar da su shekaru bayan shekaru jil bayan jil generation after generation hatta zunna annahu min sunna ha aka wayi gari ana tsammanin sunna ce domin dama haka yake faruwa kamar yadda ibn mas'udin aka tambaye shi an ruwaito wannan magana daga gare shi kamar yadda Malam albani nasir ya ba da labarin ta a cikin littafin manzaitu sunna ya kuma inganta riwaya cewa wasu ɗalibai suka tambayi abdullahi dan mas'ud yaushe ne tashin alkiyama yace daga cikin alamunta shine idan aka wayi gari sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna har ya zama idan mutum ya zo ya faɗi sunna sai a ce ya kawo bid'a idan mutum ya zo ya bid'a sai a ce ya zo da sunna malamai suka ce wannan hadisin duk da mawqufi ne ga ibnu mas'udin yana da hukuncin marfu'i dan bai yiwa mutum ya faɗi wannan magana sahabi kawai da ka dole sai in yana da wani ainihin wato sabiqu ilmin yana da wani wato background daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ne ya faɗi magana amma mahallin da yake zancen na iya hukunta mishi sai ya bada zancen kamar zancen sa ne ba tare da yayi rafa'in shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan ma'ana hadisin na nufin cewa za a zo zamani mutane su taso a haife su su girma har su tsufa a cikin bid'a wannan abin da suka karanta ko suka koya ko suka ga ana yi a garuruwansu haka suka san shi haka suka san ana yin sa randa da duk aka zo aka ce ba daidai bane sai a samu sadma sai su sai cikin shock cewa ya za a yi a ce kaza ba daidai bane ya za a yi a ce kaza ba addini bane galibi kowa zai iya buga misalai na abubuwa da dama wanda kake yin su ko ka tara ana yin su ko ka ji labarin ana yin su wanda randa aka fara jin cewa ba daidai bane sai ga kana mamaki cewa ashe kaza ba daidai bane saboda mene saboda ka dade a cikin abu mutanen garin ku sun dade suna yin abubuwa mutanen da suke yin su sun yi yawa yanzu kamar wannan ainihin mas'ala ta ashura jama'a abinda kawai ya inganta addini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ashura shine azumin nan kadai yin azumin ga wanda ya samu hali amma cika ciki ba addini bane bakin ciki sanya bakaken kaya kuka zaman makoki alhini jiwa jiki ciwo da sauran abubuwan da 'yan shi'a suke yi duka ba addini ba ne abin da ya tabbata kenan kadai daga annabi sallallahu salama wancan farin ciki da dafa abinci da cika ciki da murna wannan bid'a ce ta ba masu kyamar jinin annabi sallallahu salama wannan su kuma wasu 'yan bid'a ne wanda sharrin su bai gaza na shi'a ba waɗannan su wai suna murna zagayewar da aka kashe Husaini sai su dafa abinci su murna su sa kayan sallarsu su yi ta junansu barka nasu ba kenan a ɗayan ɓangaren su kuma 'yan shi'a suna baƙin ciki suna alhini suna sabunta labarin wannan musiba ta kashe husaini sun mai da ita ainihin wato anniversary ta abin na rasuwarsa duk shekara wannan ya wayi gari ya yaɗa a ƙasashen musulmai da gwargwadon irin bid'a ta yaɗa a ƙasashen ta yadda ma kai inda ba kai wanda bai yi sai a gama kamar kai baka da addini ne to haka jama'a irin bidiyoyi yanzu yadda ake targingimu da mutane shekara da shekaru akan cewa maulidi baya cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya tashi magana sai ce ya zai a ce ba a san maulidi kenan ba a san manzon Allah ne bakin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam hasali ma tsabar kauna ce ta sa ake faɗan wannan me yasa saboda manzon Allah bai karantar da haka ba amma a shahid shine mutane suna istigrabin a ce ba kyau mutane suna istigrabin a ce ba kyau tunawa da ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka to abubuwa suke faruwa yanzu ku kalla ku ga wasu sababi da suka zo wa mutane shine cewa happy new year ranar 1 ga watan Muharram rubuto mutane text duk juma'a juma'at karim ko juma'at mubarak ramadan karim ramadan mubarak da ba ana yi ana ganin kamar wani yayi bane inda ya zama kamar addini bayan shekaru yanzu wani tashi wa ya ce da ma ba kyau sai a ce ya za a ce ba kyau me a ciki abin da za a ce kenan kamar yadda wannan da nake faɗa dinnan da kwatanci wani zai ji haka ce ya za a ce babu kyau ya za a ce babu kyau duk da haka wannan abubuwan suke suke faruwa su dade a cikin addinin musulunci har sai a waye gari in ka ce ba kyau sai ana istigrabi haka wani lokaci baya da muka karatu anan aka ce abin da ake yi na firi hudu ba da ake yi ranar juma'a babu kyau mutane suka yi ta istigrabin wannan ya za a ce firi hudu ba babu kyau bayan wa'azi ne to wa'azi ba kyau kenan wa'azi na da kyau amma yana da tsari shine yaya su annabi da sahabbai suke sallar juma'a su idan aka zo masallaci kowa in yazo zai da muri ne ya zauna ya nafila ya zauna ya shiru ko ya ta tasbihi ko ya ta karatun alkur'ani amma babu wanda yake zuwa a matsayin shi na na'ibi ko ɗan kwamitin wa'azin masallacin ko wani hayad scholar da za a ɗauko a ce ya zo ya fassara hudu ba kafin liman ko kuma ya zo ya wa'azi kan wata ƙadiyya kafin liman ya zo wanda aka same suna firi pre Ka kaji ma sunan da turanci ne na za gane ma ba addini ne kenan ba yi da suna da larabci ba ka taɓa kan da sunan shi a cikin larabci hudu ba me ya firi prefix ne na before ko ma'ana wa'azin kafin huɗuba. sai mutane su natsa ta musu wa'azi ba za a daina ba sai liman ya shigo jama'a wannan bid'a ne musamman ya zama al'ada in wata qadiyya ta sa babu makawa sai an yi ana iya yi amma a ce tutur haka ake yi sawa'un live ne ake yi ko kaset ne ake sakawa na bidiyo ko audio duka bid'a ne ba daidai bane amma kaga duk ana yi a masallatai da wanda ya zo ya ce ba kyau sai ya zama kamar shine ya kawo sabon abu to kuma abin tabbas sabo ne in aka lura da wancan an dade ana jin shi amma wannan kuma baya nufin ba za a faɗi cewa babu kyau ba jama'a don amana ce akan duk wanda ya sani sai ya faɗa in bai faɗa ba bai sauke wannan amanar ba da haka jama'a mu gane shine abubuwan da suke faruwa a cikin musulmai na al'adu da suka rikide suka zama kamar addini da abubuwan da aka saba da su ake ganin ba zai yi a bar su ba wannan bai nufin sun zama gaskiya bai nufin sun zama sunna za su zama sunna ne kawai ko gaskiya idan an samu musu bakin na addinin musulunci idan an bincika an tabbatar da cewa lalle suna da asali a cikin addini to sai a bar su a matsayin suna da asali shi sa nake faɗa kullum a karatun littafin iktida'u cewa littafin iktida'u na ibnu taymiya to babu shakka tsamagiyar kan hanya ce fyaɗe yaro ki fyaɗe babba akwai abubuwa da dama na al'adun da muke yi a nan ƙasar cikin musulmai waɗanda sun rikide sun zama mana addini sun zama mana lazumin culture ɗinmu da existence dinmu amma ba daidai ba ne su wasu su ma al'adun kafirai ne ba mu ma san inda aka ɗauko su ko inda aka suka shigo cikin mai ba Allah ya sa mu dace saboda da kurewa lokaci ya zo za mu dakata nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi a sabuwar gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am 99 bisa 100 eh kamar yanzu wannan magana ba hadisi na ce a to tuntube tuntube harshe na ne ina nufin maganganun da suke ci tuntube harshe na ja baka gyara mun lokacin ba ina ina magana ne my mind ina tuna wasu maganganu da aka kuskurantar da shi akai eh na akwai magana da malam Mansur Al-Imam na ni a cikin. to ban san wannan ba gaskiya wannan zan zan zan zan faɗa ta insha Allah ya kamata lalle a bayyana wannan ban sani ba ban taba ji ba kuma kaga shi ma mashhur din ai bai goyi bayan haka ba cikin aqtaul musallina din shi eh bai goyi bayan haka ba eh